Uh, Asalamu alaikum Akram Kalla. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Da farko mai sauraro zai so ya san da wa yake magana ko kuma yake jin muryarsa. To ana magana da Ahmad Abubakar Mahmud Gumi. da farko me zaka ce game da zaben nan na Najeriya da aka yi? Wato addu'a da mutane suke yi shi yasa Allah ya kawo saukin al'amarin in ba haka ba duniya gaba ɗaya da mutanen ƙasa kowa hankalin shi ya tashi amma da yake an roki Allah sai Allah ya kawo mana abun cikin sauki ta hanyar da ba a tsammani saboda ka muna nan muna ƙara godiya ga Allah kuma ana kiran mutane su ci gaba da yin addu'a zuwa ga Allah ya nuna mana wato mun fita dai daga fitinan nan gaba daya kuma ƙasa ta samu lafiya. Eh da me kake tunanin mutane suke ganin tashin hankalin da suke ciki? A ta wannan kowa ya ji a jikin shi tunda har ya kai ga irin makasashe irin Amerika da Ingila da sauransu sai sun sa baki kuma yanda abun ya zo shi eh, shugaban ƙasa mai ci ya ba kowa mamaki ai wannan wani iko ne na Allah. A baya mutane sun ta korafin cewa dr ahmad gumi ya yi magana akan cewa ya kamata ma shugaba goodluck da shi kan shi janar muhammadu buhari su yi watsi da maganar neman shugabanci misa ka wannan magana a baya eh to abin da sa ne wannan magana domin ganin yadda halin da kasa take ciki kuma kada a shiga cikin irin wannan rudani da wanda za a rasa rayuka kuma a yi wani canji a kasan da zai kawo rikicin da ba mu san yadda za mu fita daga gare shi ba amma kamar yadda na ce addu'a da ake yi Allah ya kawo sauƙin abin wanda ake tunanin faɗan ko rikicin zai taso shi kawai da kanshi Allah ya ba shi ikon mm. ya yarda da cewa an kada shi a zaɓe kuma shi Jonathan da ya ji nasihar da na mishi mutumi ya mm. janye din ya sa wani da bai jawo ma fati din shi hasarar da ya jawo mata ba eh wace irin hasara ya to yanzu sun zama ba su da yawa a cikin majalisa kuma a bangaren yan south south da yan abun nan ne kadai mm. eh, kuma sun ware eh. a gani kamar sun zama nan saniyan ware a cikin ƙasa. Eh. Wannan kuma yana da nashi babban hatsari shi ma kan gaba. Wane irin hatsari kake kallon abun? A to ai kamar yanzu kamar an kusan raba ƙasa ne. Daman tuntuni ana tuhumar shi da cewa yana ɗaukan wasu matake-matake na raba wannan bangare da nasu bangare. To yanzu kamar haka ne tunda ba su da wani matsayi a cikin Najeriya gaba ɗaya. Sun kamar kuma suke da arzikin man ƙasan. Hmm. Saboda ka suna da wani abu kuma da za su iya wato yanki kasar su nan take balle daga kasa su bar eh, arewa da wato kudu maso yamma hmm. za su iya yin wannan abu. A baya wasu sun zargi cewa ka yi magana akan Buhari ya janye ya bar ma wasu saboda wai kana kamar goyon bayan gwamnan Kano Rabi Musa Kwankwasa ne da gaske ne wannan? A'a bana goyon bayan wani ɗan siyasa amma shi Janar Buhari ne da na so domin abubuwa da yawa ya hankuri ya saka wani domin kowa aka saka a Najeriya zai cinye zaɓe domin an gaji da Jonathan kamar yana ce Jonathan ya sauka shi ba hmm. to amma in an saka wani ba shi Jonathan din ba za a iya samun kaga yanzu wanda ke inyamurai hmm. an cire su an watse su da an yi wani irin tsari na siyasa da har yanzu su ma za su ji suna nan tare da mu ƙasa mm. wanda ke za a samu fa'ida mai yawa kwarai da gaske daga kasashen su sannan kuma kullum ana renon shugabanni ne ana renon shugabanni kaga mu dai har dai mu arewa nan ba mu da shugabanni ko kaɗan to da an tsaya manya na baya aka samu wani kuma saurayi aka shi ya taimaka mishi mm. ya taso a nuna mishi yadda ake mulki to kaga wannan zai ƙarfafa arewa akan mm. kullum a ce da tijan da muka ke. eh wasu sukan ce matasan sun sha kada gwiwar mutane matasan ne ba su samu tarbiyya ba sai ka sa mutum gaba kana mai tarbiyya sannan zai iya zama ba ma jin mun kunya ma a ce kamar kasa irin amerika obama wanda yake karamin eh, mutum da a ce in ana haɗa shi da na ingila da wasu abubuwa manya-manyan kasashe da suke da manya-manyan muyagun makamai amma sun iya tarbiyyan al'umma irin yara kamar su sun karbi kasashen a ce mu har yanzu ba mu iya yin tsarin da za mu tuku wani mu tarbiyyantar da shi yanzu zo ya rike game kasa ba ai shi ne matsalar mu da mai kullum to yanzu gashi shi janar Buhari ya zama shugaban kasar Najeriya da aka zaɓe shi kafin a zo a rantsar da shi me kake kallon abun kowa yana cewa namiji ne mai jajircewa me ra'ayinka eh a abin da tun da daman har Allah ke bada mulki tun da har Allah yanzu ya ba shi wannan mulki ya ci wannan zaɓe. sai kowa ya taya shi da addu'a ba wai in an ba mutum mulki murna ake yi ba balle har ya kai ga mutum ya ce ya kashe kanshi ya halaka kanshi abin da ake addu'a kamar yadda ake addu'a Allah ya tsirar da mu daga wannan bala'in da muka fito haka kuma wanda Allah ya ba su ragaman mulki ake roƙon Allah Allah shiryar da su su rike shi su yi adalci kuma su yi gaskiya yawanci mutane suna zargin cewa malamai sun samu wata matsala ta cewa suna da kwaɗayi kuma sun shiga harkokin siyasa kamar yanzu akwai zaka ji wanda suke cewa me zai sa Ahmadu Abubakar Gumi ya dinga magana akan siyasa ya zama dan siyasa ne to a siyasa shine shugabanci kuma shugabanci a musulunci farko farko yana hannun malamai ne in ka ce abubakar as shi shine babban malamin al'umma umar radiyallahu anhu usman ali bin abi talib shine manyan malamai daman ita shi addinin musulunci ya zo da siyasa yadda ake tashar da mutane kamar yadda kuma masu hikima ke cewa ita siyasar nan fa in baka juya siyasa ba to siyasa za ta juya ka za ta canja ma kibla saboda haka malamai dole su fito su sa bakin su na kokarin shirar da al'umma kan siyasa da ya kamata a bi domin a samu ci gaba da kuma zaman lafiya. eh to da karshe ka rufe mana da yadda 'yan Najeriya suna ta murna wasu suna zuwa suna mutuwa saboda wannan. eh shi na ce ai ba a murna kullum ma an ci nasara ta kankara wato kankan da kai ake da tadarru'i da roƙon Allah da kuma godewa Allah ake yi amma ba ta hanyar fasikanci da alfasha ba. Kar kuma ni'imar Allah zai jiya ta ta zama muna kuma mutum kewa. Dr. Ahmad Abubakar Gumi muna godiya kwarai da ka samu damar magana da sashen Hausa na muryar Amurka.